الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma kallonmu ta wannan kafa ta bayanai muna muku fatan alheri kuma muna muku sallama irin ta addinin musulunci wannan karatu yana zuwa ne daga wato fadar mai martaba sarki wato masallacin sarki na gombe muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagora ba muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala da ya kawar mana da wannan annoba muna roƙon allah ubangiji ya tafiyar da wannan annobar alhamdulillahi muna cikin suratul nahal kuma muna kan aya ta da wato bakwai wanda saura aya ɗaya kenan wannan sura ta ƙare ita ce suratun nahal kuma yau ina jin takwas ne ga watan ramadan hijirar manzo Allah sun lafi wasallam dubu daya da dari wato da dari hudu da arba'in da ɗaya muna fata Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi wannan ibadar eh, kafin mu yi nisa mu dora akan abin da muka tsaya don muna kan ayar wasu bir wa masu buruka illa billah ka yi haƙuri kuma haƙurin ka ya zamanto don Allah haƙuri yana da amfani domin cin nasara yana daga cikin wato yana daga cikin abin da ke bada cin nasara wannan annoba da ta samu al'umma ba za mu gushe ba muna sake kira muna kuma roƙo ga gwamnatoci a jihohi da lalle ne su tallafa ma waɗanda fa suke cikin wani hali mun sha faɗi kuma ga kamar yadda na faɗa ba fa ba za mu daina magana ba su ma gwamnatocin sai sun yi haƙuri da mu ba za mu daina magana ba saboda gaskiya a wani lokaci muna ganin abin da ba sa gani kuma muna jin abin da ba sa ji al'umma tana cikin wani irin hali wallahi zan so ko da da kwano ɗaiɗai ne gwamnati ta taimaka wa mutane kwanon shinkafa ɗaya ko kwanon masara ɗaya kuma ta yi ta wasuli da wannan taimakon da ta yi ta roƙi Allah a matsayin ta ciyar da wasu mutane ma'abota bukata Allah ya yi wannan al'amarin amma rashin samun taimakon matsala ce kuma muna fata gwamnati za ta ji wannan roƙon saboda al'umma tana cikin wani irin ƙangi za ga mutumin da ba ka tsammanin zai tambaya sai ka ga yana tambaya mutumin da ba a tsammanin zai roƙa sai ka ga wallahi yana roƙa kuma ya rasa abin da zai ci ne gaskiyar magana saboda ko da dai gwamnati ta bar mutane suna samu daga abin da ya shafi ayyukansu da rana sai da yamma ne ake tsarewa to amma yanayin da ake ciki za ka je ka zauna ba za ka samu aikin ba wannan shi ba wata matsala ce ta daban al'umma suna cikin hali kuma muna sake kira har yanzu jami'an tsaro don allah su rinka haƙuri da al'umma wato ta yadda wasu abubuwan da ake ɗanbar mutane su ɗanyi wala ko walwala za mu ce ba wala ba walwala don hausar ta zama wani abu daban walwala so da allah lokacin da aka ce a kulle mutanen su mutanen su yi kokari su bi doka kada su karya doka domin karya dokar zai iya jawo maka matsala kai kuma jami'in tsaro da Allah kai ma ka kula da mutane lokacin yayi kuma abin da mutanen suka yi yaya abin yake amma kada a rinka wulakanta mutane ana azabtar da su ko ana dukansu shi Allah yana kishin bayinsa don wasu in ka taba su ba a san abin da Allah kuma zai biyo baya ba saboda kishin su da yake yi don haka dole ya zamanto mu haɗu dukkanmu gaba ɗaya mu bi doka domin mu samu mu zauna lafiya sannan kuma mu yi ta addu'a a kan abin da ya shafi wannan annobar domin fa abin yana yana ta bunƙasa kamar hayayyafa yake yi a garin ko a jihar ko kuma a ƙasar muna jin irin yadda ake ta ba da labari mutane su yi ƙoƙari su bi dokoki da aka ce na wanki hannun na social distancing nan duka su yi kokari su ga cewa sun bi sa'annan su rinka sa wannan abin rufe bakin saboda gaskiya cutar ba ganin ta ake ba kuma in za ta shiga ba ta ba da sanarwa amma yadda ake cinkushewa yadda ake cinkushewa to gaskiya wani lokacin abun wato ko da ma babu wata corona wata cinkushewar ya kamata a ce ba a yi ta ba ko da ma abin nan ko da ma babu wannan cutar wata cunkushewar bai kamata a ce an yi ta kuma mutane su yi kokarin su bi wannan idan mutane suka bi ita kuma gwamnati muna fatan dan Allah ta yi kokari ta saka taimakonta a cikin al'ummar nan mai mutane fa tsakani da Allah suna cikin wahalalu kamar yadda na faɗa ina fa ganin abin da nake gani don mu al'umma wato ba gwamnati ba ce mu amma dai al'umma suna kallon mu da wasu abubuwa iri daban-daban wanda wani lokaci ma za ka ga kamar duk abin da wato gwamnati ta yi sai a ɗauka kamar mun sani mu ba ma cikin gwamnati kuma abubuwa da yawa gwamnati ba kiran mu take ba shawartar mu ma take ba harka ce ta dokoki da suke aikinsu don haka kada a ɗauka wai duk abin da mutane suka ganin cewa kamar mutane sun sani a yadda kake jin sanarwa mu ma haka muke jin sanarwa yadda kake jin an ɗau matakai kawai a rediyo haka mu ma muke ji ni dai kam ni dai zan iya faɗin haka saboda ni ba a taɓa kira na akan ciwon zo in ba da wata shawara akan wannan al'amuran da ake saboda haka sai dai duk abin da ka gana yi na ƙoƙarin kaina ne kawai na ba da shawara na yi rubuce-rubuce wanda har na ce na yi rubutun littafi saboda in ba da gudumawa ta na ke bayanai iri daban-daban da duk abubuwan da za su taimaki al'umma sannan kuma ni ba ma alfahari nake ba sadakar ma nayi yi ba alfahari nake ba amma gaskiya magana nayi yi abin da duk zan yi kuma har yanzu ina na samu wata dama zan yi kuma ina kira ga masu kuɗi duk waɗanda suke da hali kowa ya fito ya yi abin da duk ya kamata ya yi ya taimaka ma wannan al'umma a taimaka ma ita kanta gwamnati ni ban ce ka ɗauka ka taimaka gwamnati ba amma talakawa a anguwar ka kasan abin da suke ciki saboda aka kai kokari ka ga cewa ka taimake su kana da karfin da za ka iya sayan buhu biyar na masara ka raba ma talakawa to kai kuma ba abin da zai shafe ka to saboda haka ire-iren waɗannan abubuwa dukkan mu sai mun haɗu mun taimaka za mu iya cin nasara amma dai irin kushewa da ake yi eh, gaskiya zan iya cewa zai iya haifar da wasu wato matsaloli allah zai sauke sannan likitoci a asibitoci ya kamata su samu kayan aiki ya kamata kuma su su rinka fitowa domin su karan kansu mutane ne yadda muke jan numfashi haka suke ja yadda kuma suke da jini da nama a cikin jikinsu da ruwa haka mu ma muke da shi don haka kowa ma cutar tana iya masa barazana amma a tanada musu abin da ya kamata a tanada domin a samu a tsira alhamdulillah jiya na ga wani bidiyo wanda ban iya da tabbatarsuwa ba amma dai a ah, ba zan iya in ma haɗawa aka in ma menene na ga su dai kuma na ga yadda aka ɗan fara sallah a harami ana sallah a cikin harami kuma dama gaskiya wannan shine gaskiyar magana ni dai tun ba ba dama tun kafin a ce an samu cutar nan ma a nan na sha yin maganganu ga waɗanda suke bibiya na ta kafar yatsa labarai cewa ai ba zai yiwu a ce ga wata musifa wanda kowa ya yarda musifa ce sannan kuma a ce ga gurin da ake roƙon Allah ya ɗauke musifa kuma ba a shiga gurin ba mm. a yana ga kamar ba mu yi makamu daidai ba domin duk ibadar duniya da ka sani hatta wannan azumin da muke yi bai kai sallah ba wajen kusanta ɗan adam da ubangijin azumin kansa bai kai ba mm. Hajji bai kai ya kusantar da kai zuwa ga Allah ba kamar yadda sallah take kusantar da kai ga Allah mm. saboda haka babu kuma sa'an nan a habbul bukwa mafificin guri a habbul bayut ko a habbul biyar ko a habbul bukwa ilallahi almasajid babu gurin da Allah yake so a bayan ƙasa kamar masallaci nan ne ya da shi sa ma ya kira su da wa'annan masajid da lillah ba na liman ne ba na mamu ne wannan ɗakin na Allah ne to ku shigo ku gana da ni kuma ku faɗi problem ɗin ku zan biya to kaga sai to ana ta rurrufe wuraren ibada wanda yanzu yanzu yanzu misali sallah kwata-kwata gaba ɗaya za ta ɗauke mu minti nawa idan za mu yi ta watakila goma yawa to amma zaman mu a bakin titi kuma ya kamfi minti goma so kuma sa'an nan akwai cunkusuwa ko saboda haka za ka ga wannan yana sayan wannan wannan yana sayan wannan minti goma an yi sallar an fita kowa in kunuti za a yi an yi mai addu'a a cikin sujjada zai yi mai bayan sallah zai yi dare sauransu duka a yi ta tawassuli da irin wannan alhamdulillah bai sa yadda na ji yana cewa insha Allahu bushara ta ta'udul umma ila baitillah insha Allahu an qaribin yana cewa wa mai yiwa al'umma za ta dawo zuwa ga masallacin Allah yanzu dai sun fara da diska sun haka don na ga bidiyon a yadda na gan shi akwai tsakani haka tsakani ana rabawa to kaga ko hakan aka samu a nan ma ko hakan misali aka samu za a dan tsaya a nan waɗannan su tsaya a ba da gafin amma dai a yi sallar a gaya mu Allah to an san cewa dai warka umar raki na tana nan tana ta ku yi sallah tare da masu yin sallah an samu wannan sannan za mu iya tawassuli da wannan kuma mu gaya mu Allah ni wannan nazari na ne a kallo na ni ina ganin biyar da ɗan adam ya ƙara mannuwa da ubangiji to ya fi samun nasara akan duk abin da yake sama da a ce yana da nisa da wato da ubangiji amma dai duk da haka shi sudais ya ce la na ta'ajjal ya ce ba za mu yi gaggawa ba saboda nan zur ila wato abin nan jalbil mafasid ala jalbil masalih ce sai mun kalli wannan wato kenan ba za a yi gaggawan cewa mutane su zo kawai su haɗe a guri ba ya ce sai an kalla domin kullum abin da ya fi kamata a kula da shi shine illar da za ta biyo baya ba abin da zai abin nan ba idan za a samu illa to sai a dakata sai illar ta gushe sannan sai so wannan dai kamar ni na ji daɗin kallon abin domin kullum in na kalli harami a ce su abin sai ina jin haka ranar da aka zo ba a yi sallar nan ba eh, ranar juma'a ba da ba a samu sallar ba wallahi mala haruna ina zaune a gida ga hudu ba na rubuta ga komai billahi ladi sai ina ganin kamar wani sako nake ma ubangiji a lokacin haka nake ji a zuciyata sai ina ga kamar wani bala'i zai same ni haka nake ji a zuciyata ga hudu ba nan na rubuta tun ranar abin nan tun ranar laraba kuma zan yi ta akan maraba da ramadan akan ayyukan da ya kamata a yi a ramadan sai ranar alhamis muka samu labarin cewa an ce ba za a je abin nan ba so in na kalli bar ina kunce sai ina jin kamar sabo nake yi ma Allah to saboda haka wannan fitina ce da kuma larura wacce ta samu al'umma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar mana da wannan annobar ya kuma dawo da mu masallatai mu domin yin ibada kuma muna roƙon Allah a nan kusa amma muna jaddada ma gwamnati cewa lallai talakawa suna cikin wani hali mutane suna cikin wani tsanani kuma ni gaskiya ba san cewa an kawo taimako ba daga gwamnatin tarayya labari nake ji ni ban iya tabbatar zuwa ma in ban da jiya da nake magana cewa wani an ce an bashi a can wata jiha yana cewa ko zai mayar ma gwamnati na shinkafar ba ta da kyau to shine sai nake mu wannan ma a samu a kawo mana a rabawa mutane sai wani ai an kawo to ni ban ma iya tabbatar ban ma san cewa an kawo to koma dai gwamnatin tarayya ba ta kawo ba gwamnati ya kamata ta kalli mutane kuma dan allah mu sa tsoron allah jami'an tsaro a sa tsoron allah kada a ci mutuncin kowa talakawa su ji tsoron allah su yi abin da aka ce su yi dukkanmu mu haɗu kuma mu yawaita tuba mu yawaita istighfari mu koma ga allah tabaraka wa ta'ala wannan shine abin da ya kamace mu za mu koma kan karatunmu na wasbir kuma wannan jawabin idan bai yi ma wasu daɗi ba to muna kan ayar wasu bir kai haƙuri Allah ji kawai ai haƙuri ko ya maka daɗi to in ma dai bai maka daɗi ba ni abin da nake fahimta kenan kuma ra'ayina ne wannan ba ra'ayin kowa bane amma dai ina da ganin yadda talaka yake ciki a taimaka masa kuma a bi doka in ya maka daɗi wasbir kuma ka yi haƙuri kada ka yi haƙuri don ni wa ma ka illa billa haƙurin ka yi zamanto dan Allah shekaran jiya mun faɗi wato mun faɗi abin nan fadulus sabar malalar haƙuri wanda abubuwa ne sun kai guda goma wadda Allah zai yi maka idan ka yi haƙuri wato daga ciki Allah zai cika maka lada babu iyaka babu lissafi daga na biyu Allah zai kaunace ka kuma zai kasance tare da kai saboda kayi haƙuri. na uku ana baka aljanna dan haƙurin da kai akan bala'i saboda ka to wannan bala'i ne same mu sai mu haƙuri akan sa mu yi haƙuri mu bi Allah mu yi haƙuri mu bi tsarin da aka fitar saboda me saboda ya zamanto mu samu aljanna abu na hudu shine wato tabbatar da Allah yana tare da masu haƙuri ubangiji ya tabbatar da yana tare da masu haƙuri sannan na biyar shine babu wata kyauta mafi girma wanda Allah ya yi maɗan adam wato kamar haƙuri sa'annan na shida shine masu haƙuri suna da martabobin albishir har guda uku daga wajen Allah albishir na farko Allah ya ce zai yi musu salati da addu'o'insa a kansu abu na biyu shi ne zai tabbatar da rahama a kansu abu na uku shi ne zai mayar da su shiryayyu da haka wajibi ne mu yi haƙuri wajibi ne mu tabbatar da cewa mun yi haƙuri akan wannan sannan sai muka yi magana akan wasu wato al'amura da za su taimaka wa mutum wajen ya samu wato haƙuri mun faɗi nau'o'in mutane kashi hudu akan yadda haƙuri yake cewa mutane sun kasu kashi hudu a yadda Allah ya ce a yi haƙuri akwai waɗanda suke haƙuri akan ɗa'a kuma suke haƙuri da barin sabo kuma suke aikata aiki nagari waɗannan aka ce su ne mafiya girman daraja kuma an ce annabawa da siddiƙai da sauransu duk suna cikin wannan ɓangare ɓangare na biyu shine wani mutum da yake da haƙuri akan yi ma Allah ɗa'a kuma yana ba da farillarsa amma yakan ɗan haɗa da sabo wannan kuma shi ne yawancin wasu bayan allah za ga suna kuskure suna wato suna suna suna suna ibada da waɗannan ba za su shiga cikin babbar falalar da allah ta baraka wa ta'ala wato ya yi ma waɗanda suke da abin nan imani abin nan kamar annabawa ba sannan sai nau'i na uku su ne waɗanda suke haƙuri akan sabo ba sa yada alfasha saboda matsayinsu su kuma waɗannan aka ce su ma sannan ba su da haƙuri kuma akan su yi ma Allah ɗaya su ma waɗannan Allah ce mala ya ce sun zama kamar waɗanda suka ɗan muna na kaɗan sa'annan nau'i na hudu su ne waɗanda su gaba ɗaya ba su da haƙuri akan ɗaya, kuma ba su da haƙuri akan sabo komai ma haka suke waɗannan gaskiya suna gab da ramin halaka Allah ubangiji ya sauke mana to sannan mun yi magana jiya akan abubuwan da suke taimakon dan adam ya zamanto mai hakuri muka ce dole ya rinka hakuri akan barin sha'awarsa sannan ya yi hakuri akan talauci wato ya gane wannan sannan ya yi hakuri akan maganganun waɗanda za su saba ma ra'ayinsa da ya zo da shi sannan ya yi haƙuri akan kuma aikata aikin sabo sannan ya yi haƙuri akan cutaswar mutane sannan ya yi haƙuri a lokacin da ya rasa idanuwansa waɗannan duka suna taimaka masa ya zamanto bawan Allah mai haƙuri sannan ya yi haƙuri akan yadda yake saba ma ko mutane suka saba masa na kusa da na ƙarshe da muka bar shi ne asabru wato ala su'i khuluqil mar'a mutum ya haƙuri akan mummunar ɗabi'ar matarsa wato wasu mutane ba su samu dacewa ba kan mata da suka aura haka kuma wasu mata ba su samu dacewa a kan mazajen da suka aura ba duk wannan ana samun su da haka abinda duk zamu ambata akan su khuluq na mace to za a iya samun namiji shi ma da yake da irin wannan bari mu karanta ayar kamar yadda muka abin nan ɗinta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهزن عليهم ولا تقفي في مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وبنجي تبارك وتعالى واصبر كي حقري أنا مغنى دع النبي صلى الله عليه وسلم كي حقري يا رسول الله سأنن وما صبرك إلا بالله حقرينك بعد زمن تودن وني أو بسيدن الله wannan ta'akidun li'amrin bisabar ana ƙarfafa wannan umarni domin umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi da ayi haƙuri wa ikhbarun bi anna zalika innama yunalu bi mashi'atillah kuma tare da ba da labarin cewa haƙurin bai samuwa sai da mashi'ar Allah tabaraka wa ta'ala wa wa haulihi wa quwwatihi bayan da za a yi ka zamanto mai haƙuri sai in ka gamu da yardar Allah sai in Allah ya so ka yi haƙuri sai ka yi sannan da taimakon Allah kake zama mai haƙuri sannan da ƙarfin Allah kake iya zamantowa mai haƙuri da dabarbaru irin na Ubangiji kenan dai A kan harkar haƙuri ba ka da ƙarfi ba ka da dabara ba ka da wani wayo sai abin da Allah ta baraka wata alayi ya ce wala ta hazan alaihim ai alaman khalafaka kada kai bakin ciki akan waɗanda suka saba maka la tahzan fa inna Allah qaddara zalik domin Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake kaddara haka wala taqu fi kada ka kasance cikin kunci mimma yamkuruna daga abinda suke yin makirci akan ka wannan aya shine mai sa muka zakulo waɗancan abubuwa da duk muka ambata na cewa wato wato ayi wato ayi hakuri waɗannan su ne abinda da muka ambata cikin abubuwan da suke taimaka ma ɗan adam yi hakuri da rabe-raben mutane akan layin hakuri da irin falala da Allah yake su akan hakuri a wannan babin babu shakka yanzu muna babi ne wanda ya kamata kowa ya hakuri a yanayin halin da muke ciki wannan abu ne wanda duk ya kamata kowa wato yayi hakuri as-sabru ala su'i khuluqil mar'a shine na goma muka ce yin haƙuri kan wato mummunar ɗabi'a irin na mace a wani lokaci mace tana da ana samun macen da take da mummunar ɗabi'a wajen zaman takewa da mai gidanta to mai gidan nata ne ake son ya yi haƙuri sa'an nan ana karanta wasu hadisai amma gaskiya hadisai ne waɗanda yake za'ifai kuma hadisai ne waɗanda suke a wani lokacin ma cewa aka yi mawudu ne a wani lokacin kuma za ka ji an ce la asula hadisin bai da ma asali gaba a wajen malamin matsalar hadis shi ne hadisin da ake ta karantawa akan wannan su ulkulukul mar'a mutumin da ya samu mace mai mummunan ɗabi'u wai in yi haƙuri a kanta za a ba shi lada irin na asiya matar fir'auna ko za a ba shi lada irin na yi rusa da aka jarrabe shi waɗannan hadisai duka da suka zo guda biyu akan wannan malamai sun tafi akan cewa hadisai ne waɗanda ba su inganta ba amma dai yana daga cikin abin da zai baka cin nasara idan Allah ya haɗa ka da mace mai munanan ɗabi'u to sai ka yi haƙuri kan munanan ɗabi'unta hakanan kuma yana daga cikin abin da zai baki cin nasara idan Allah ya haɗa ki da namiji mai mummunan ɗabi'u domin dukka wani lokaci ɗabi'un suna zama iri ɗaya wani ba shi da aiki sai dai cutar da matarsa in abinci ne ba zai ba ta yadda zai ishe ta ba in sutura ne kaskantacciya zai mai da ita idan magana ce kaskantacciya zai ba ta, sannan kuma yana kallanta wata halitta ce mara kima wanda don ya azabtar da ita yana ganin kamar ba komai ba ne, to haka ita mamaci ana samun irin wannan wanda kayan mijinta bai da ƙima. mijinta kanta bai da kima a idanunta danginsa ba su da kima ita shi kansa bai da mutunci haka take kallon sa kuma tana iya faɗan munanan maganganu wanda a wani lokaci ma za ka ga cewa namiji misali za ka ga wata mata sai ta rinka zancen ma uban 'ya'ya a gaban 'ya'ya, ta rinka muzanta shi wani uban naku da kaza da kaza ta tozar shi to kaga wannan ba daidai ba ne kamar me take koya ma 'ya'yan kuma me take so 'ya'yanta su kufa daga wajenta kuma me ya labarin baban su a bakin 'ya'yan idan sun fita ta rinka nuna baban su marowaci ne su mugu ne baban su baya musu komai baban su irin waɗannan ɗabi'un na ne to ana samun namiji shi ma da yake iya zama da 'ya'yansa ya ce ku ta cuce ni uwarku ta yi kaza yaran za su ji kamar su tsane kasa waɗannan irin ɗabi'u munanan ɗabi'u ne shi yasa malamai suka ce wato alamar alamar ɗabi'u ko alama allati dullu ala annal mar'a aw ala annal zawja wato abin nan sayye ko sayyi'a alamomi da suke nuna cewa baki sa'ar miji ba ko alamomi da suke nuna baka yi sa'ar mata ba matarka wato tana da mummunan hali sayi'a ce yi sayi'a ko kuma kina daga cikin alamomin da ke baki dace ba mijinki yana da munanan ɗabi'u malamai sun kawo wasu abubuwa da kusan za su kai kamar guda goma wadda ake iya gane namiji mai mummunan ɗabi'a ko kuma a iya gane mace mai mummunan ɗabi'a to amma yanzu in mun karanta wannan ka ji duk waɗannan ɗabi'un sun cika a kan matarka ko kuma idan muka karanta sai matarka ta ji duk waɗannan ɗabi'un kana da su to lalle ba shakka kai sai yi ulu mummunan ɗabi'a kake da ita don malaman nan ba za su yi ƙarya ba cikin abin da suka yi nazari na hadisan manzo Allah ko kuma ɗabi'u da suka gani to amma ba cewa ake rabu ba ai idan an ce wato mummunar ɗabi'a za a iya gyara ka za ka iya canzuwa malaman tarbiyya suna da ganin duk munin dan adam da ɗabi'usta munana ana iya canza shi idan zai karbi abin da ake gaya masa zai canzu sai suka ɗauko suka ba da misali da biri a daji suka ce biri asalinsa maɓarnaci yana da ɓarna iri daban-daban an gane kamar yadda na jima ana cewa wai wani mawaki ne ina jin yake magana yana cewa wai Allah ya rufa musu asiri da ba a sa a shana a hannun biri ba <laughs> kaga kenan wato da biri ya samu a shana to da mabarnar da zai a gari ba a san ta ba to saboda haka eh, zai iya canzuwa saboda shi yana da hali na barna yanzu biri in ya samu gonar gyaɗarka ko ba zai ci ba ya dinga cire ta kenan yana zubarwa barna ce kawai ya ci ya ƙoshi ya tafi ya bar sauran ba zai ba sai ya kama layi guda sai ya dire kamar manomi saboda haka sai ya ɓata ta gaba ɗaya haka kuma in ya shiga gonar masaranka ko da cewa abin da zai ci ya ƙoshi ya bari saboda a amfani da sauran to zai ta karya ta ne kawai yana zubarwa biri mabarnaci ne yana da mummunan ɗabi'a suka ce to amma ka ga yau da gobe dan adam ya kamo shi ya zo ya zauna da shi shi dan adam din ya mai da kansa kamar birin suna tare kullum yana gaya masa wasu abubuwa da haka har ya canzu daga ɗabi'ar da yake da da ita ya dawo ya samu ɗabi'u masu waɗanda ba da su yake kansu ba don na ga kamar ana yi ma biri training ana yawo da shi a kasuwa duk da cewa dai musulunci bai yarda da wannan ba amma misali kawai muke bara da musulunci bai taɓa yadda ka ɗauko dabbar da take rayuwa a daji ka dawo da ita gari ba yankawa za ka yi kasu ba ana ci haka kawai ka ɗauko ta kabo ka je ka ta mata ne an gane yanzu misali mu ɗauki kanari kanari yawo yake yi an gane neman abincinsa yake yi sai yana kuka a kan bishiya ya samu abin da zai ce to sai ka kama shi sai ka masa gida kai masa keji an gane ka sa masa ruwan sukari ka sa masa kwayoyin abinci da zai ci ka sa masa tattasai da tumatir ga kamar gata ka masa amma billahi lazi azaba kake masa saboda shi ba haka yake son rayuwar ba shi za zaka ga da ruwan sukarin ka duk ba zai sha ba da kuma abin nan madarar ka da kasa da tumatirin ka da kasa da kwayoyin gero da ka zuba masa duk da haka zaka ga yana ta neman kofa yana cusa kansa ta ina zai biya samu ya fita domin yawon sa a daji ya fi masa alheri wannan yana daga cikin nau'in ka azabtar da kanari kuma Allah zai maka shari'a don mai fikihu sunna yana kallon cewa duk wanda zai tsare irin wannan tsuntsun ba yankawa zai yi ci ba in yankawa zai yi ci Allah ya yadda ya ci amma in ba haka ba ya tsare shi to wannan kullewa ne killacewa ne ka kalla fi kamar yadda aka killace mutane kowa ya damu kowa ya damu saboda wannan killacewa to don me za ka killace kanari to balle ma yanzu killacewar shi dan adam din da aka killace shi ba a kawo masa ruwan sukari ba ko an kawo masa ne shi za kullum muke kira wa gwamnati cewa kaga killacewar da aka yi mutane ya fi karfin na na me na kanari don shi kanari an killace shi an ba shi ruwan sukari an ba shi tattasai da tumatir an zuba masa kofin kwayar gero duk ya ci amma wallahi bai gamsu ba saboda haka a sake shi kawai ya fita to sai ai hakuri an killace mutane amma dai gwamnati kuma ta sake taimako mu dai kullum abin da muke faɗa kenan kuma wallahi ba za mu gushe ba muna faɗa sai da in ba mu samu dama ba ba za mu gushe ba kullum sai mun faɗa kuma sai mun yi kira saboda mun san alherin da yake ciki alherin da yake ciki ba na wasa bane zai hada zukatan mutane zai kwantar da hankalin mutane kuma zai sa su yi addu'o'i rigingimu za su ragu sannan ita kanta gwamnati za ta yi alfahari da abin da ta ciyar har a gaban Allah za ta ce ta taimaka kuma tana ta wasuli da aikin taimakon da sai Allah ya yi to saboda haka biri yana da wannan zai canzu shi sa malamai suka ce idan kana da mummunar ɗabi'a zai iya yiwa ka canza sai dai idan ba a ɗora ka akan hanyar canzuwa ba idan kina da mummunar ɗabi'a za a iya yiwa ki canza sai dai idan ba a ɗora ki akan hanyar da ya kamata ba na farko daga cikin mummunar ɗabi'ar mace wadda har malamai suke cewa ka yi haƙuri a kan wannan muhawala to muhawalatu il alaƙatin rajuli bi asdiqaihi akwai matar da za ka aura za ta yi iya bakin ƙoƙarinta duk abokanka da ta san abokai ne abokanka ne za ta raba ka da su to wannan alama ce ta ɗaya, wadda take nuna wato mace tana da mummunar ɗabi'a duk abokan da ka taso wasu ma da su kake zuwa hira wajenta lokacin da kake neman ta, amma yanzu tana ta ƙoƙarin yadda za a yi ta raba ka kuma ka san ba za ta raba ka da abokan haka kawai ba sai dan kila ta fahimci abokan naka suna baka shawarwari nagartattu kuma shawarwarin na tsayuwa ne akan hakikanin abin da ba shi take so ba saboda haka za ta ta kokarin ta raba ka da su to za ka samu akwai namiji shi ma da yake da irin wannan zai auri mace ya san ƙawayenta ya san komai zai yi ta kokarin sai ya raba ta da ƙawayen. amma ka ga manzan Allah ai bai raba Khadija da kawayenta ba hasali ma idan wani abu ya samu na falala sai ya tuno da kawayenta saboda haka ya taɓa sayowa nono ya ajiye mata kawar khadija din ta shi da kansa yake zubawa a abun sha za mu ce a kofi misali ya miƙa ma khadija yake karbi sha sai ya miƙa ma kawar kawarta ya ce ki sha ta ce masa ta ƙoshi ya ce a karbi ki sha sai ya ajiye to shi kenan aka jima da ya dawo sai bai samu nonon ba wato ta shanye kenan sai ce to da dan me zaki ci kanki kuma ki ki kwari kanki kuma abu ne ba abun nan ba so kaga wannan wani lokacin ma har an ce in ya yanka rago yakan ɗauki wani abu ya ce khadija ki ba mu kawaye in falala ta go so kenan sai mutum ya lura kawayen matarsa da suke zuwa kawaye ne na Allah da annabi domin akwai shaidanun kawaye waɗanda suka zo su leƙa tukunya su ce ya miyar ki na ganta haka hmm. ba nama ba ta yi ja ba kuma koriyar kuka ka ta kafura a mu ba haka muke ba wallahi kuma yana da hali mai gidankin nan ai mun san shagonsa mun san kaza da kaza sai su ta bata labarin ƙarya saboda su kawo rikici a cikin gidan to kaga irin waɗannan ƙawayen ai kawayen banza ne kamata yi a fatattake su ba za a bar su ba domin sharri suke son su kawo wasu ƙawayen kuma idan sun zo cewa ma suke ya na ga haka kaga ni na ga sai kamar ramewa kike eh. to kaga wannan bi sharri ake nema to ba irin su ake magana ba kawaye na Allah da annabi ba za a raba ba za ka raba matarka da su ba duk kawayen da za su ba ta shawara akan biyayya akan kyautata tattalin arziki akan tarbiyyar yara akan sanin abin da ya kamata wannan ba za a raba ta da su ba haka abokai ba za ki raba abokan mai gidanki ba don suna gaya wa mai gidanki gaskiya ko kuma suna baki shawara alama ce idan kika yi kokarin raba wannan to alama ce in ji malamai kina daga cikin mace mummunar ɗabi'a to idan namiji ya samu irin wannan ana son ya yi haƙuri ba matakin gaggawa ake ɗauka ba domin muna nau'in haƙuri ne daga abin da ya same ka kake tare da shi na biyu adamu ta'awuni fi zamanin sa'abi fil hayat duk matar da ta zamanto ba za ta iya taimakon mijinta ba a lokacin da wahala ta shigo misali yanzu mu ɗauki irin wannan lokacin da ake killace mutane kuma da irin wannan abun yazo aiki babu kasuwancin ba a samun aiki yi duk wani abun da ka sani gwamnati ita kanta kafin ta biya albashi da kyan ake tafiya to sai ma takka ta zamanto ba ta iya maka taimakon komai ko da na magana ne kawai abin da za ta zo ta tsaya ta ce ita ba ta yadda ba sai an yi kaza sai an ba da kaza sai an samo kaza kuma ka ga yanzu ga yanayin da aka shiga ga azumi yana son cin daɗi azumi yana son in ya kai aka kai shi a ɗan yi buɗe baki da ɗan lemo da ɗan wane ne da ƴan nama in an samu da ɗan wani abu dai haka to duk yanzu ba ka da shi to sai takka ta nuna maka cewa fa in ba zai yi ba kawai za ta tafi to wannan tana daga cikin mace mai munanan ɗabi'u domin kenan a lokacin da ka shiga halin wahala ba taimakonta amma lokacin da ka samu daɗi za ta zauna da kai to wannan ba matar kirki ba ce yana daga cikin alamomin mummunar mata mai mummunar ɗabi'u cewa lokacin da ka shiga halin wahala za ta yi watsi da kai kuma ba za ta taimaka maka ba da komai ko da da daɗa magana kare yanzu misali da za ka nema ka nema baka samu baka koma sai ta ce a to ai dama haka Allah yake ai yana bayarwa yana hanawa ko ba kai kadai ne kaga wannan magana za ta kwantar maka da hankali to ko da babu ta yi ta'awuni akan kwantar maka da hankali amma kana zuwa sai ta fara cewa ya na ganka haka ba komai to wallahi ba zai yi ba saboda ka ji yadda zaka yi da mu ka san yadda zaka yi da mu to shikenan kuma a hakan din kila wata tsagerancin ta ya kai ta rinka nuna ka da yatsa bayan bai yi ba ma tukunna ta tayar maka da hankali to duk irin waɗannan suna daga cikin ɗabi'ar wato mummunar abin nan ɗabi'a to namiji kuma a inda zai shigo a irin wannan gurin ya zama mai mummunar ɗabi'a shine akwai lokacin da ake zama da mace tana yarinya ko kuma tana lafiyarta kana ta moran lafiyarta a sadu da ita a jidadi to sai launayin ciki sai ya shigo misali sai amai sai hajijiya sai a daura mata ruwa sai bayan da take so a lokacin ne kake zaginta kake ci mata mutunci yan uwanta ne za su zo su ɗauke ta su kai ta asibiti da na taba ganin wata mata yan uwanta ne suka dauko ta suka kawo ta asibiti shi mijin yana can yana shar gallan kuma haihuwa za ta lokacin mu ma muna asibiti sai in mun zo da abinci ne sai mu ba mata tafi jini ya biyo har kafanta amma mijin bai san inda take ba yana can yana nasa harkar wannan yana daga cikin mummunan ɗabi'ar mazaje a lokacin da abu ya yi tsanani sai ka a lokacin namiji ba zai taimaka ba ba ta da lafiya ba zai iya siya mata magani ba ba ta da lafiya ba zai iya tambayar ta ya jiki ba ba ta da lafiya ba zai iya gaishe ta ba to irin wannan namijin ya zama to rajulun sayye mai mummunan ɗabi'a ne akan sha'anin tafiyar da gida akan sha'anin tafiyar da mata so wannan kenan sai na uku su ulfahami, wa isaratul mushkila fil bait wato duk matar da ta zamanto tana da irin wannan hali abinda muke kirga wannan fa muna son wai kowane namiji ne ko kuma kowace mace ce ta yi haƙuri da yadda ta samu kanta don muna babin ayar hakuri ne ba muna faɗa ne saboda a rabu ba a'a muna faɗa ne saboda kowanne in ya samu ɗan uwansa akan abin da bai dace da shi ba to yayi hakuri domin anan da yake cin nasara shine suka ce na uku yana daga cikin alamar mummunan ɗabi'ar mace su'ul fahami wa isaratul mushkila fil bait ya zamanto tana da mummunar fahimta duk abin da kai in kai latti baka dawo ba da wuri gidanka to sai ta fara tunanin ko ka tsaya gurin wata ne to kana dawa kuma isaratul mushkila za ta tada matsala a cikin gida da wasu irin maganganu ni ban gane irin abun da ake ba kaza kaza kaza ai ma na ji labarin kaza ai ma kaza da kaza ne ai wayo to wannan yana daga cikin mummunan ɗabi'a abinda bai bayyana ba mace ta rinka tuhuma to kai ma namiji kuma ana iya samun ka da irin wannan matsalar ko waɗanda kullun zargin su suke suna ɗaukan wayansu su su duba suna duban wane ne kullum su ulfaham duk abin da aka yi ba za ka tsaya kai kyakkyawar fahimta ba sai dai kawai ka ɗauki ɓangarenka ka ɗauki abin da kake zato ko kuma ita ta ɗauki abin da take zato ka yi ƙoƙarin kuma ta da wata matsala daga nan da abin da ya wuce da wanda aka yi shi da wanda ma dai gashi ba a yi shi ba da wanda aka yi shi a kuskure duk sai ya shiga layin abun magana ana samun namiji mai irin wannan in ya tada maganganunsa abinda aka wuce baɗi can ma to sai ya ɗauko shi ya wuce shekara da shekaru amma sai an ɗauko shi haka ita kuma mace kullum za ta yi ta ƙoƙarin ta ga ta tada fitina ta bi wayar mai gidanta sai ta bincika ta ga wane ne sai ta ga irin test ɗin da ake sai wane don duk ba wai don Allah ba ne tunda ba taimakon su za ta ba ba kuma shawara za ta bashi ba kawai neman fitina take tana son yaya za a yi ta kama shi da laifi shikenan to waɗannan irin waɗannan mata suna da alamomin mummunar ɗabi'a irin waɗannan mazajen su ma suna da mummunar ɗabi'a a takewa abinda ake nema shine namijin ya yi haƙuri ita ma matar ta yi haƙuri na hudu shine adamu wujudi hadafin fil hayati zaujiya wato na hudu shi ne ya zamanto rasa samar da manufar rayuwar aure akwai matan da kamar sun yi aure ba su san me yasa suka yi auren ba saboda su a manufar aure dole ne kiyo mijinki da'a a manufar aure dole ki biya wa mijinki bukata ta sha'awa a manufar aure dole ki kokarin ki biya masa ki kwantar masa da hankali a manufar aure dole za ki hidimar gida da tsaftace shi amma akwai matan da a manufarsu a aure ba wannan bace manufarsu shine mallaka ya za a yi kai su sarrafa kai da suke so wannan shine kai ka zamanto baka da tasarrufi sai abin da ita take so za a yi ka zama kamar tv amma remote din yana hannunta akwai mata da yawa waɗanda suka ɗauka su ne za ka ji wata ta rinka cewa namiji ba zai bin kaza ba ni bai isa ba ni namiji ba uba ba ne wanda ya rike miji a matsayin uba zai yi wane ne zai yi kaza da irin waɗannan maganganu cewa ba ɗan goyo da zani ba ne to gaba ɗayan irin wannan matar ba ta san ma manufar da Allah ya sa aka aure ba shine suka ce na hudu adamu wujudi hadafin fil hayatin zawjiyya gaba ɗaya a rasa samun fiskoki na manufar yin auren ma babu shi a ciki gaba ɗaya saboda haka duk abin da auren yake samarwa na nutsuwa babu shi sai fada sai musifa sai bin mallaka sai ya za a in tara kuɗi sai mai zan samu sai wayewa to haka yi wannan yana faruwa sosan karan kansa shi ma namiji kuma ana iya samun namijin da bai san ma'anar rayuwar aure ba ya aure kuma mata manufar namiji a wajen aure shine ya kwantarwa da matar hankali wato ya ciyar da ita ya mata sutura ya saukar mata da haƙi idan wani abu ya faru ya bi hanyoyin da ya kamata to za ka samu akwai wasu mazaje a manufar aure shi ne kawai sun ɗaukar su da mace amma za ka kalle shi cewa ya ciyar da ita yana kallon ba wajibinsa ba ne don haka za ka ga wani sai ajiye masara kawai ba kudin ce ba ne ai kasan ba za ta ciwo ba wala ba za ta ce ba kuma tana buƙatar a manufar aure ka daɗaɗa mata to ba magana mai daɗi hasali kawai wani zai ce koki koki bari duk abin da kika gada to wannan ba zamantakewa ba ne don haka manufar zamantakewa shine da kai da matar ku fahimci juna kuma dukkan abin da ya shafi haƙƙi kowa ya yi ƙoƙarin sauƙe nasa to ana iya samun namiji mai mummunar ɗabi'a ba zai siyar da matar ba ba zai siya mata sabulu ba ba zai mata dukkan abubuwan da ka sani ba sa'an nan ko abin da ya shafi lafiyarta baya kula da shi abin da ya shafi gyara ta da ya mata ado duk ba ruwansa don haka kawai zama ake na abin da bai dace ba na'am wannan kenan to sai na biyar yana daga cikin alamomin ɗabi'a wato alamomin mummunar ɗabi'a na mata shine asaitaratu bi karhi fil umuri wato mace ta rinka yin amfani da power ta samu saitsara kamar tilas ta hanyar wa mijinta abun da baya so za ga duk hanyoyi da za a bi jima ta zo ta yi naci jima ta ce kaza jima ta ce kaza tana son ta samu saitsara akwai matan da ba su yarda su su zama mata ba a ƙarƙashin mazajen su sun yarda su zamanto su ne kamar gidan ko yana so ko baya so sai na tafi ko yana so ko baya so sai na yi kaza ko yana so ko baya so sai an sayo kaza ko yana so ko baya so sai an ci kaza ko yana so ko baya so ƴaƴan nan sai sun yi kaza to wannan sai dara alamar mace tana da mummunar ɗabi'a akan wannan to irin waɗannan ba sa iya bawa mai gidan kwanciyar hankali saboda fawa kullum take nunawa da fin karfi to haka kuma za a iya samun shi kuma namiji da yake tuwa sai tsara matarsa ba ta isa ta samu lokacinsa ba <laughs> ana samun irin wannan har ma in ta zo kusa da yi da cike lalata shi ta ba maganar ke yake ba da za zo kina mana kaza da laki fita to kaga wannan yana tilasta matar ta zauna amma ba daɗin aure duk ana samun irin waɗannan shi yasa malamai suka ce waɗannan dukkansu alama ce wadda suke nuni akan mummunar ɗabi'ar mace ko kuma mummunar ɗabi'ar namiji na shida shine yana daga cikin alamar mummunar ɗabi'ar mace wadda kuma in miji ya samu irin wannan matar to sai ya yi haƙuri muna babin haƙuri ne kuma yana daga cikin alamar ɗabi'ar mummunar ɗabi'ar namiji idan mace ta samu irin wannan namijin to ita ma sai ta yi haƙuri shi ne na shida suka ce adamul itirafi bil khata'i wasaitarati ala zauj wato shi ne rashin yin furuci da kuskure akwai matar da duk laifin da ta maka a duniya ba za ta taba cewa ta yi laifi ba za ta taba karban kuskure ba akwai namijin da shi ma duk abin da ya faru na kuskure ba zai taba nuna sa ya yi kuskure ba to wanda ya ƙi ya karɓi cewa ya yi kuskure ba zai taba cewa a yi haƙuri ba wanda ta ƙi yarda da cewa ta yi kuskure ba za ta taba cewa a yi haƙuri ba to rashin kuma karɓan kuskure da rashin aice a yi haƙuri to matsala ce wanda take da zama take da gindin zama a zuciya domin duk matar da za ta yi wa mijinta kurakurai amma ba za ta iya cewa ta yi kuskure ba to yana rike da wannan abun a zuciya duk matar da za ta yi laifi kuma ta nuna ba ta yi laifi ba kuma ba za ta ba da haƙuri ba to yana rike da wannan abun a zuciya duk namijin da zai aikata wa matarsa kuskure kuma ba zai ce ya yi kuskure ba to tana rike da shi a zuciya kuma duk namijin da zai yi kurakurai ba zai iya cewa matarsa ta yi haƙuri ba to tana rike da wannan abun a zuciya to waɗannan abubuwa alama ce ta nuna alamar mummunar ɗabi'ar mace da kuma mummunar ɗabi'ar namiji saboda mai ba za ka yi kuskure ba saboda mai ba za ki kuskure ba saboda mai ba za ka ba da haƙuri ba saboda mai kuma ba za ki ba da haƙuri ba wannan yana daga cikin alamomin ɗabi'u munana wanda ma'aurata suke fama da su to amma dai duk da haka malamai suka ce asaburu ala su'il khuluqil mar'a haƙuri akan ɗabi'ar mummunar ɗabi'ar wasu wasbir wa masu buruka illa billah yi haƙuri in ji Allah haƙurinka kuma kada ya zamanto don wani abu to sai na bakwai karahiyatul walidai walidai zauj za ka samu yana daga cikin alamomin mummunar ɗabi'ar mata a samu matar da ba ta son mahaifiyar miji ko ba ta son uban miji. ana samun wannan sau da aka wannan mummunan ɗabi'a ce iyaye su taru su haifi mutum ya fito duniya ya rayu ya girma da abin hannun shi da mutuncinsa da komai ki gan shi kina so ki zo ki aure shi ki zauna a ƙarƙashin shi yana ciyar da ke yana miki komai kina jin haushin uwarsa in ba shi da hankali ne zai zauna da ke amma yana da hankali wallahi dole ki kama gaban ki dole ne don uwa ta wuce wasa uba ya wuce wasa akwai waɗanda kishi masu ke da uwar to wannan mace ce kaɗai take samunsa ko namiji ma yana iya ƙin iyayen matarsa akwai mazajen da su ma suna ƙin iyayen matarsu ko saɓani aka samu wani in ba ban matarsa zai kira shi zai ce ba zai je ba hasali ba zai ce ku rabu da su zan yi maganin su yankin ka? yanzu yan tana gidansu ne ya aure ta ya gama amfanan ta ya gama komai yanzu an samu sabani ta yi yaji ta je gidan kuma wallahi ba zai kula da ita ba ba zai kuma kula da iyayen ba ba zai amsa ma kiran su ba hasali ma ya dinka ce ma iyayen yan iska ne zai yi maganin su to kaga wannan ai ba karamar musifa bace ba karamar mummunar dabi'a bace so ire-iren waɗannan suna nan to kenan tunda muna babin hakuri ba kowa ne yake iya haƙuri a wulaƙanta uwarsa ba saboda kina matarsa ba zai iya ba wallahi wani rana ɗaya in kika kuskura kika nuna mahaifiyarsa abin da ba shi kenan ba kin fita kenan daga gidan to amma ka san mata suna tsubbu suna tsafi akwai waɗanda suke tsafe su su wulaƙanta uwar miji kuma wallahi uwar mijin ba zai iya komai ba saboda an tsafe shi hankali ma uwarsa za ta iya cewa ka zaɓi daya mu wallahi zai zaɓi matar sai ban uwar wannan banda mummunar ɗabi'a kuma an shiga kafirci don sai da aka je aka yi sihiri aka je wajen boka aka kafirce mu Allah to kaga wanda ya kafirce mu Allah ko ba abin da ba zai yi ba tunda ya ka riga ta kafirce mu wannan matsala ce ta mata wanda take faruwa alamatun tadullu ala anna mar'a wato sayyi'a wannan yana nuna cewa mace dai mai mummunar ɗabi'a ce wanda take da irin wannan ta ji haushin uwar miji ta ji haushin uban miji haka kawai ta rinka gaba da su wannan yana daga cikin alamomin ɗabi'a amma dai malamai suna ba da haƙuri cewa wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka yi haƙuri da su domin anan ne za ka ci nasara abu na takwas wanda ke nuna alamar mace tana da mummunar ɗabi'a shine hubbu tabarruji lizinati inda al min albayt wato kaga mace tana son yin tsiraici ta rinka yin ado tana bayyanuwa wannan yana daga cikin abinda wato yake nuna alama ɗabi'ar matar ya lalace waɗannan duka suna daga cikin al'amura da suka zamanto cewa mace ta rinka fita fitar da bai dace ba wannan yana daga cikin wato alamar mummunar ɗabi'a musulunci ya ce mace ta yi lullubi ya ce ta fita da fitan da ya dace ta yi fitan tsari idan ka ga mace tana son ta yi tsirara ta rinka fita kuma musulma ta rinka fitar da jikinta ta yafa gyale wani ɓangaren ta ana kallo dukkan jikinta yana motsi ana gani wannan alama ce in ji malamai suka ce tana da mummunan ɗabi'a hatta kanta ba ta iya mutunta shi balle kuma ta mutunta wani saboda haka wannan yana daga cikin abin nan to shi kuma namiji watakila abin da zai iya yi shi ne in ya tashi sai dai a donsa a waje ita matar kullum sai dai a zo a zauna mata da wasu kaya masu datti ba za a iya mata ado don ita ba shi ma yadda take son ta ado ta fita ta kwalliya shi ma kuma hakan baya iya yi mata kwalliya wanda abin da ya dace ya kamata ta yi kwalliya ne a gabansa ta zauna shi ma kuma yayi ado a lokacin da yake gida ba wai sai in zai fita taro ko zai tafi kasuwa ko zai tafi wani guri a nan ne ake yin ado ba yana da kyau dukkan su zamanto kowa yana yi ma uwansa ado domin mace tana son ta ga mijinta tsaf da sutura mai kyau kamar yadda kai kake son ka gama takka da sutura mai kyau waɗannan da suna daga cikin abin nan to shi yasa malamai suka kawo shi akan cewa asabru ala su'il khuluq mar'a kai hakuri akan mummunan ɗabi'ar mata lokaci yayi na'am daga ciki ana cewa akwai rashin bada haƙoƙi masu kyau haƙoƙin miji ko kuma ita macen ta danne haƙoƙin namiji daga cikinsu akwai annushus abin ake kira mace ta juya mai gidanta baya kuma ta ci ba shi haɗin kai ta takura ta yi komai sannan wulaƙantaswa duk waɗannan suna faruwa ɗabi'u ne waɗanda suke nuna haƙuri su ne maganinsu wannan shi ne a takaici abinda za mu iya bayarwa saboda lokaci ya karato a ƙarƙashin faɗin allah da ya ce wasu wa ma buruka illa billah kai haƙuri kuma haƙurin ka kada ya zamanto dan wani abu sai dan Allah wannan shine abin da ya kamata wallahu ta'ala a'lam ayar mu ta karshe a cikin wannan sura ita ne darasin mu na gobe inna allaha ma'al ladina taqaw wal na hum Allah yana tare da waɗanda suka zamanto masu taƙawa za mu magana akan ma'iyya wace irin Allah yana tare wace irin tarayya ce Allah yake yi da masu tsoron Allah sannan za mu magana akan attaqaw taqwa sannan za mu magana akan muhsinun zuwa ne muhsinun ta ake samun su kuma wannan aya ta hada darussa guda uku wanda za mu kokarin in darasin mu guda daya dunkule su an same su to shikenan sai mu tsallaka in mun gama wannan sai mu shiga cikin suratul isra'i muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da wannan zama da wannan ibada da wannan wata mai alfarma muna roƙonka ya Allah ka ɗebe wannan annoba Allah muna roƙonka ka ɗebe wannan annoba ya Allah mutanen da suka rasa ka ba su Allah marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ka tsara musu muna kuma addu'a wannan ƙasa ɗin Allah ya sa ubangiji dukkan abin da suka zama mata da baibayi na tattalin arziki muna roƙon Allah ya kawar da waɗannan da baibayan Allah muna roƙonka ka yi ma wannan ƙasar irin abin da ka yi ma annabi Yunus cewa abin da muka rasa na karewa tattalin arziki akan wannan annoba muna roƙon Allah ya dawo da shi ya kuma ninka mana shi rahama ce daga wajenka mun kuma gode ubangiji da aka samu ruwan sama gari ya sanyi Allah ka ƙara mana ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمحن والزلازل بعزتك وجلالك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نعوذ بك من البرس نعوذ بك من الجنون نعوذ بك من الجزاء الأسقام نعوذ بك من سيء الأسقام أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يجبون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين